أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون shin waɗannan masu ƙareta tashi bayan mutuwa ba su ga yadda muke saukar da ruwan sama ga ƙasar da ta bushe babu wani tsiro a kanta sai mu fitar da shuka da wannan ruwa raƙumansu da shanunsu da tumakansu suna ci daga wannan shukar ba sa ganin haka ne ba sa fahimtar cewa duk wanda zai iya fito da tsirrai a bayan ƙasar da ta bushe mai iko ne akan raya matattu